ما يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا نرسلنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاءتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 sun tabbata ma Allah mai girma da ɗaukaka, wanda cikin iyawarsa da ƙaddarawarsa ya nuna muna wannan mariki na hudu ga wata Ramadana. ta Hijirar manzo Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da biyu, wanda kuma ya yi daidai da ah, sha shida ga watan Afril watan hudu, miladiya 2021, gamu a masallacin Riyadu Salihin, masallacin sunna da ke wannan birni mai albarka birnin sunna New Buza, Kayanji, Niger State, Nigeria. Domin ci gaba da gudanar da tafsiri muna Alkur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma wata Ramadana. idan ba a manta ba mun faro suratu yasin kuma mun yi darasi ɗaya a cikin wannan sura ta suratu yasin wanda wannan darasin na ɗaya ya nuna muna matsayin alkur'ani mai girma daraja alkur'ani mai girma da kuma abin da ya biyo baya na sanin darajar magabata sanin darajar annabawa Allah yau za mu tashi darasinmu na gaba wanda shi ne ayata goma sha uku a wannan sura waton suratu yasin wannan ayoyi da za mu karantawa daga wannan ayata goma sha uku zuwa illa masha Allah su za mu karantawa amma babban maudu'in da wa'in ayoyi ke karantawa da za mu karantawa a yau da yarda Allah suna nuna muna wata ƙadiyya waton wannan ƙadiyyar ita ce Allah mai girma da ɗaukaka yakan turo annabawa na annabawa idan Allah ya turo su suka fuskanci ƙiyayya da adawa tsakaninsu da wasu mutane marasa son gaskiya to amma a ƙarshe Allah mai girma da ɗaukaka zai taimaka musu ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko dai shine za a samu wasu mutane waɗanda za su yadda da abin da annabawan suka zo da su sai su karfafa musu idan aka samu wani mai kuɗi ya yadda zai taimaka ma waɗannan masu da'awar idan aka samu wani mai mulki ya karba za a taimaka zai taimaka musu idan aka samu wani mai kyawawan halaye da kyakkyawar hulɗa tsakaninsa da mutane ya karbi wannan da'awar shi ma zai taimaka kenan dai Allah zai taimaka musu ta hannun wasu mutane wanda za su karɓi wannan da'awa sai kuma su taimaka musu sai da'awa ta yi ƙarfi wannan shi ne da abin da zai faru taimako na biyu ɓangare na biyu ke kenan inda Allah zai taimaka musu shi ne Allah zai kawo musu agaji ta ɓangaren kansa kansa ba tare da ma ya yi amfani da wani ba a ba tare da ya amfani da wani wanda zai zo ya imani ya taimaka musu ba a shi kansa zai taimaka musu ta hanyar halakar da makiyansu ta hanyar ba su nasara akan makiyansu ta hanyar daga darajarsu ta hanyar yada da'awarsu da dukkan hanyoyin da Allah zai iya taimaka musu na kai tsaye to wannan fa shine abin da zai faru ko kuma shine abin da as-sunna ta Allah a duka annabawa to idan aka ce wannan shine annabawa da manzanni wanda Allah ya turo wannan shine abin da Allah zai musu to ba su kadai ba har wa'anda suke yi ba annabawa ne ba idan sun ɗauki hanya irin ta annabawa to su ma abin da zai faru kenan a lokacin da suka fara da'awa Allah zai ba su wa'inda za su kama musu sai a je a ci gaba da da'awa kuma Allah ya karfafa wannan da'awar ta biyu kuma Allah zai taimake su ta hanyoyi daban-daban idan akwai makiya Allah sai ya musu magani wa'annan makiyan idan kuma akwai wahala na rashin abun hawa na rashin mota na rashin mashin na rashin kaza zuwa kauye aje ayi da'awa to sai Allah ya buɗa musu sai kawo arziki sai su samu wayannan motocin su samu wayannan mashin mashin su samu ababen hawa su samu lafiya sai su ji sai Allah taimaka musu sai a ci gaba da da'awa idan da ba a jin tsoron su to sai kuma Allah ya jefa kurjini a cikin zukatan miyagun mutane da mutane ma kirki sai a kama jin tsoron su yanzu daga nan kaga sai Allah daga darajar su kenan da ba kowa ne ba to daga nan kuma sai Allah sai ya daga zarage su sai a fara jin tsoron su domin dama shi dan adam in ba in kana jin tsoron Allah wannan ba za taba mai wa'azi ba kana jin tsoron Allah za taimaka masa ma ba ma taba shi za yi ba ba ma kyautata masa za yi ba to idan baka jin tsoron Allah to kuma akwai wasu abubuwan da zaka ka ji tsoro su kuma kamar a ce kila wannan malami ya samu kyakkyawar alaka tsakaninsa da gwamnati to kaga in baka ji tsoron Allah ba za ji tsoron gwamnati ko ya samu kyakkyawar alaka da sarki to in baka ji tsoron Allah ba za ka ji tsoron sarki idan Allah ya sa yana da kyakkyawar alaka da manya-manya masu kuɗi da manya-manya masu mulki na ƙasa to in baka ji tsoron Allah ba za ka ji tsoron wayancan ina fata an gane wannan idan kuma kace ba ka so nayi to sai Allah dauko manya-manya masu kuɗi su giyoyi shi masu arziki to kaga kai saboda ka samu alaka da masu arziki sai ka lallabo ta kusa ga malam don ka samu alaka da masu in baka son Allah to kana son masu kuɗi to kaga nan ma kuma akwai matsala har yanzu ina fata an gane wannan wannan duk hanyoyi ne wanda Allah ke taimaka ma malamai masu da'awa to wannan kuma ba kamar yadda muka ambata sun samu asali ne daga annabawa haka Allah ke taimako annabawa to su ma tunda su magada annabawa ne kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake faɗa al ulama warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama su ko annabawa ba dinari suka bari ba ba dirhami suka bari ba ba kuɗi suka bari ba balle kace bari in je in yi gado a ba shine suka bari ba innama warasul ilma abinda suka bari shine ilimi faman akhadha bihi faqad akhadha bihadhin wafir wanda ya riko da wannan ilimin to ya samu babban rabo kenan saboda ya samu ilimi to wannan shine abinda malamai suka gada shi yasa wata rana ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya zo kasuwa ina ji Abu Hurairah ne zai zo kasuwa ya tar mutane suna ta cin kasuwa wannan ya kawo tumatiri wannan ya kawo alkama wannan ya kawo sha'ir wannan ya kawo abarba wannan kankana wannan dabino wannan albasa wannan tafarnuwa kowa ya kawo kayansa a kasuwa sai sabin nan sai zo ka amma dai ku baku da wayo. ga gadon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama can ana rabawa kuna nan kuna wahalar banza wai kasuwanci ga gado ta ana rabawa kowa ya samu mai yawa ku kuna na kuna ta wahala suka ce ina ce ga can masallaci manzo Allah ana tarabawa aka yi daga kasuwa aka yi masallaci ko da aka zo masallaci sai aka tada ɗaya daga cikin sabon manzo Allah wanda yake ƙwararre ne bangare hadisi yana karantar da hadisi wanga ya kalli wanga wanga ya kai mu ba ga abin da kace ana rabawa ba yace gashi ana raba ilimi kace baka gani ba bina na ana rabawa baka ji ba yace to shine dama ai shi manzo Allah ba kudi ya bari ba ilimi ya bari gadon annabi ne nake ku zo a raba a baku naku ya Allah ka sa mu gani to wannan fa shine a malamai magada annabawan Allah yadda Allah taimaka ma annabawan Allah su ma haka Allah zai taimaka musu sai Allah ka muna wannan sura ta wata kissa ta wasu annabawa ko kuma ta wasu manzanni inda Allah ke cewa wadrib lahum واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون الله يقول واضرب لهم ka buga musu misali su mutanen makka wayanda ba su yi da kai ba wayanda ba su gamsu da kai ba wayanda sun ki karban addawarka ko ma dai wanda ya karba dai karanta mai don ya gane ya kara imani bisa imaninsa wadrib lahum masalan ka buga musu misalin munene misali ashabal qarya shine badali ashabal qarya mutane wata alqarya alqarya nan malamai suka yi sabani majority malamai sun tabbata cewa an ya ne kamar yadda Imam al-Qurtubi ya rinja da cewa an ya ne amma kuma Ibn kasiri ya masa martani ya ce gaskiyar magana ba an ya ne ba kuma gaskiyar magana ba wanda ya san ko ce alƙarya ce Allah bai faɗa muna ita ba domin shi Allah ba wannan ne manufa ka san wani gari ne ba a bukata abin da ake bukata ka san abin da a ciki yanzu an zo an yi wa'azi an ce ka bi Allah an ce ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ka bi Allah da tauhidi zaka shiga aljanna idan ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaka za cike al'umma manzon Allah ran tashin kiyama zaka samu ceton manzon Allah zaka shiga aljanna wannan shine ake bukata gare ka akwai bukata sai an gaya ma a masallacin riyadu salihin nan na an kai wa'azin nan akwai bukatar haka a a bargu ne aka yi wannan wa'azin a a an yi wannan wa'azin ne amina an yi wannan wa'azin a kwanta gora mi ruwanka da inda aka yi wa'azi ba dai an yi wa'azi ba kuma wa'azin daidai ne rike duk inda ya hito maka an gane to wannan shine Allah ba dole sai ya gaya ma a ina ne wannan kisar ta faruwa amma menene cikin wannan kisar to shine ake son ka gane wadrib lahum ashabal qarya ka buga musu misali ga wayannan mutane alqarya wace ce alqarya ashabal qaryati idh ja'aha almursalun lokacin da manzanni suka zo musu masu wancan ra'ayin kamar imamul qurtubi masu ra'ayin cewa antakiya ne sun ce antsakiya ne kuma wayannan manzannin suka ce kuma manzanni ne wayanda annabi Isa ya tura zuwa ga wannan gari na antsakiya wasu na ganin cewa manzanni ne wayanda Allah ya turo iftida'iyan ba manzanni annabi Isa ne ma manzanni ne na Allah wasu kuma suna ganin cewa manzanni annabi Isa ne aka tura su ga antakiya kamar Imam Al-Qurtubi kamar da muka gabata shine ke da wannan fahimta to amma kuma bayan ambaci aka sai ke cewa wayannan mutanen an dakiya da annabi isa alayhi salatu wassalam ya tura su ya tura guda biyu ne kamar yadda qur'ani ya ambata na mutanen guda biyu suka zo bakin wannan garin na andakiya sai suka tarar da wani dottijo kamin su shiga gari wanda ake ce mahabibun najjar tsoho ne dottijo ne sai suka tarar da shi suka kira shi zuwa ga tauhidi bawan Allah ka zo ka yi imani da Allah ka zo ka yi tauhidi ka daina shirka ka bar ababin da aka iske iyaye na yi ka zo ka bi abin da annabi ya zo da shi ka zo ka bi abin da qur'ani ya tabbatar yace kuma meye matsayin ku suka ce mu manzanni ne na Allah manzanni ne na Allah eh manzanni ne na Allah mu ka zo ta annabi Allah ya turo mu mu zo mu yadda wannan sakon sai yake to menene hujjar ku cewa ku manzanni yadda zai ingani cewa ku manzanni ne yake hujjar mu shine abun nan da aka ba annabi mu annabi Isa cewa yana warkar da mara lafiya Hawan da ya mutu ma yana tayar da shi da izinin Allah to shine mu ma muna yi sai ce to bari mu gwada ina da yaro wanda bai da lafiya shekara wa shekaru bai da idanu za ku iya eh, sa masa idanu suka ce eh kawo shi sai kawo yaron sai wayannan mutane sai suka yi masa addu'a sai Allah dawo mai da idanunsa sai ce to to lalle na da ku manzani Allah ne sai imani da su amma yana jin tsoron mutanen garin su yi ɓoye imani ne ci gaba da harka ta ce to ku shiga ku yi wa'azi Allah ba da nasara amma ni dai na yi imani sai suka wuce to bayan sun wuce sai suka shiga wannan garin suna shiga wannan garin suka ce annabawan Allah ne duk wanda aka gaya ma haka sai ya je ya ɗauko mara lafiya ya kawo musu sai su mai addu'a sai ya warke labari har ya kai ga sarkin gari sarkin gari ya kira su shi ma sarkin gari ya bukaci su warkar da wani mara lafiya shi ma dai suka warkar da shi sarkin gari sai yi tsaurin kai sai ki imani sai kama su sai ya tsare bayan ya tsare sai annabi isa sai ji labari an tsare su sai sake turo na uku tuna su biyu ne sai turo wani wanda ake ce shamun shi ma shamun sai ya zo sai ya same su an riga an tsare su to shi kuma da ya zo sai ya ki a kai tsaye nuna cewa annabi isa ya aiko shi domin ya zo ya ji labarin wa'annan mutanen sai hikima irin ta hikima ta addini Allah sai ya ɓoye sai ya ɓoye sai ya shigo kawai cikin garin a matsayin bako ne sai ya zo ya kama hidima har yana ta kokari har ya samu isa dai ga fada da ya isa ga fada sai kama hidima ga sarkin har sarkin ya karbe shi saboda ya ga mai ladabi ne mai biyayya ne kaga su sarakuna sun yi da san irin wa'annan mutane masu ladabi ba irin irin mu ba da tsaye tsaye in ka taba mu taba ka zamu yi to sai <laughs> kun gane ko sai sun mai kwanta musu to sai ya zo ya kwanta musu kun gane sai har sarkin sai ya gamsu ya gamsu da su yana gamsuwa sai kama jawo shi a jiki ya kama jawo shi a jiki can ƙarshe sai ya zama babban bafadi a gidan sarki kuma wanda sarki ke saurarawa sai ya samu sarki sai ke masarki wata rana na ji labari a kusa mutane guda biyu da suka zo suka yi ma da'awa cewa ka bauta ma Allah shi kadai kai kuma baka fahimce su ba ina jin kamar ka kai su kurkuku sai ce eh, gaskiya na ji labarin ai ku tabbas suna na gidan yari ni tsari yake to ni shawara ta biyarsa ba za a kira su ba a saurari hujjojinsu kuma a dan jiya idan Allah ya sa annabawa Allah ne da gaskiya to cin nasara ne gare ka kuma cin nasara ne ga dukkan sauran ƙasar nan gaba ɗaya ina da kyau a ɗan saurare su domin ajiya ya ce to ka zo da shawara saboda ya samu shiga yanzu ga sarkin su sarki ya ce a kira su aka kira su aka zo aka ce su kawo hujjoji suka kawo hujjoji ƙarshe dai sai aka gamsu da cewa su manzanni ne na Allah karshe sarkin ya gamsu sauran garin kowa ya yadda to wannan shine abin da su Imam Al-Qurtubi suka ambata to amma Ibn Kathir ya ce wannan kissa bata inganta ba domin tana da matsaloli kusan da yawa a cikin ta abu na farko dai wato wannan Qur'ani da yake ambatawa ya ambaci wayannan mutanen sun ƙaryata wayannan annabawan har Habibun Najjar shi ma kansa da yazo yayi imani shi ma ya biyo domin ya ceto wayannan manzannin shi ma kansa an kashe shi yace to ita kuma an dakiya a tarihi ba yi haka ba a tarihi an dakiya ita ce shine kusan gari na hudu akwai garuruwa guda hudu wanda kiristoci ke alfahari da su a duniya an dakiya tana daga cikin su wanda su ne farkon shiga kiristanci a ciki kuma da shigansa sarakunan gaba ɗaya suka karbi addinin kai tsaye babu ne ja'in ja suna cikin farko farko inda suka karbi addinin kiristanci to ya kawo dai huskoki da yawa in ka koma tafsir ibn da ya ambace shi to amma dai kamar yadda muka gabata muku dama ba muna bukatar dole sai mun san wane ne abu ya faru gare shi ba kuma a ina ya faru ba shi ne dole ba tunda qur'ani bai gaya muna ba kuma ba mu da hadisi karar ingantacce daga manzo Allah wanda ya gaya muna to duka abin da malamai za su faɗa za su faɗa ne kowa zai kokari ya kimanta ya faɗa ne amma ba shine babban manuwa ba manuwa dai mu san menene sakon wannan kisar sakon wannan kisar ita ce kamar yadda muka gaya muku cewa Allah yakan turo annabawa Allah kan turo manzanni wayannan manzannin Allah zai taimaka musu ta bangarori guda biyu bangaren da wasu sai su zo su yi imani da su sai su taimaka musu bangare na biyu kuma Allah sai ya ba su nasara akan makiya a lokacin da ake jihadi kuma sai ya daga darajar su ta hanyar da daga darajar su shine daga daraja addinin Allah duk lokacin da annabawa Allah suke da daraja a gare ku to addini Allah yana da daraja a wajen ku duk lokacin da malama addini suna da daraja a wajen ku to addini kuna da daraja a lokacin da malaman ku ba su da kima ba sa da daraja to addinin ku ba da daraja kenan idan ya zama masu kuɗin ku suke da daraja malamai masu daraja ba ku san daraja addinin ku ba idan ya zama masu mulki suke da daraja malamai masu daraja ba ku san daraja addini bane ko su masu mulkin kima su da kuke gani tsoron su na kuke ji shi ko malam bawa Allah ba a tsoro ne shi yasa ba bai da kima a wajen ku ina fata an gane wannan saboda alamar kuna da addini addini kuna da kima shine girmama annabawan Allah girmama malama addini magada annabawan Allah ya Allah ka sa mu gani to Allah kan taimaka ma annabawa da manzani ta wannan bangare da kuma wa'anda suka gadi wannan annabawan to shine Allah ke gaya mana yanzu ka buga musu misali wa'anda mutane wannan alƙaryar da ba sai mun gane ko ce alƙarya ce ba lokacin da manzanni suka zo musu su ma wa'annan manzanni ba mu da tabbaci wa'anne ne manzanni ne ba amma dai Allah ya gaya mana lalle manzanni sun zo to ga abin da ya faru إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون Allah ke cewa in iz arsalna ilaihi musnaini lokacin da muka tura ma mutane wannan alƙarya mutum biyu kamar yadda muka ambata su ne wayan tace mutane guda biyu da suka shigo a wannan alƙarya kuma haka tsari suka kamar yadda Imam al bishiyar shi ya faɗa a nashi ra'ayi kenan mun turo musu da mutane guda biyu fakazzabuhuma sai suka ƙaryata wa'annan mutanen guda biyu suka ki yadda da su shi kidan azzarna bi salisin sai muka karo na uku shine shamun a wancan a wancan kauli muka karo dai da mutum na uku sawa'un shamun ne ko ba shine ba mun dai karo na uku an turo annabawa an ƙaryata su mutum biyu mun karo ni dama shine shani addini Allah lokacin da ka ƙaryata malawa ne sai Allah ɗaga wani kuma lokacin da ka ƙeda da wani sai Allah kawo ni lokacin da kace zaka fada da wane kana cikin fada da shi sai Allah ya sa wani ya bullo kuma ba sa karewa har abada ba sa karewa ku dibi lokacin da dawa suna ta a wannan nan kusa kusa mu aje can nesa zamani su Usman dan Hudiyo nan kusa kusa da ta faru waye fara haskakawa Sheikh Abakar Mahmud Gumi shi ya fara haskakawa a wannan kasar ya kama dawa a ta sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya samu kalubale ta bangarori daban-daban a malaman bidiya a wannan kasar Allah ya taimake shi ya samu kyakkyawar alaka da gwamnatin Najeriya lokacin su sardauna wannan alakar da ya samu tsakanin sa da gwamnatin Najeriya ya sa malaman bid'a suna tsoro ne saboda in ba su tsoro Allah suna tsoron gwamnati to wannan shi yasa dole suka tsiyale shi ya ci gaba da dawa yana rasuwa suka kama murna cewa ai eh, ai yanzu kan wanda suke wanda wanda kai musu ko ina ya mutu yanzu an huta yana rasuwa sun huta sai abun ya zama musu ƙarin musiba ma goma ma lokacin na yana nan don shi yana na lokacin idan irin su Ismaila Idris irin su ba mai shinkafa irin su Shehu Yusuf riga Rigacikun irin su irin su irin su suka zo suna wa'azi shi zai taka musu birke ce ku tsaya to yanzu babu shi sauraka sai su buɗa totur su mirta wuta su haska fitila mai batur goma sha biyar <laughs> ba a yi da za a yi da su ina wata hanga da wannan Eh, sai suka cigaba da dawar yanzu suka cigaba gaba da dawar addini ya tsaya bai tsaya ba sai suka cigaba da tafiya ana na sai ga su shek Ja'far mahamudu Adam sun taso su ma sai suka haskaka su ma dai aka ce wannan musiba ta yawa bari a kashe shi aka kashe ana kashewa ga Albani Zaria ya taso aka ce shi ma a kashe ga Fantami ya taso to shi ma dai ga shi ana babata har yanzu ba su samu damar kashewa ba yan ana na sai ga Sheikh Kabiru Haruna Gombe tauraron zamani sai ya haskaka sai aka rasa to yanzu kan ina za a kamowa in an taushe ga kowa an kashe mutum guda sai mutum goma su bullo mutum ɗaya ya mutu cikin ahli sunna sai a samu mutum goma sun bullo kuma ne su suna dawa sunna manya manya a Kano ka joniken ya bulla Amina ka joniken a Kwantagora a Bargo a ina ko ina sai kake ahli sunna bulla da yake manya manya malamai na dawa sunna ana nan sai ga talabijin na sunna TV ya bullo sai ga manara ya bullo sai ga Africa TV ya bullo sai ga sai ga sai ga suna leka gidan kowa kenan ina fata an gani wannan to haka addini Allah ke taimako ne na Allah Allah ke taimaka ma addini Allah ko ni bangare an gane wannan na'am to fa fa'azzazna bi salisin qalu inna ilaykum mursaluna sai ukun suka hada baki gaba daya biyu na farko da na ukun da aka karo sai suka ce inna ilaykum mursalun mu gaba ɗaya mu manzanni ne zuwa garinku Allah ya turo mu ku saurare mu na'am قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء in أنتم إلا تكذبون to sai mutanen garin suka ce kalu sai suka ce ma antum illa basharun misluna ku ba kowa ne ba mutane ne irin mu hujja mu da yasa ba za mu yi imani da ku kenan ba ku mutane ne irin mu kuna ci abinci muna ci abinci kuna zuwa kasuwa muna zuwa kasuwa ɗan mm, adam ne irin mu yadda iyaye mu suka yi mu haka ku iyaye suka yi be ku sauraka ba za mu bi mutum dan uwan mu ba an gane wannan shine hujjar su na farko in antum illa basharun mithluna ku ba kowa ne ba mutum ne irin mu wa ma anzalar rahmanu min shay'in ƙarya ta kuke yi Allah mai rahama bai saukar da komai ba babu ne abin da Allah ya saukar mu ba mu yarda ba ba mu gamsu ba kuma ba za mu yarda ba in antum illa takzibun ku ba kowa ne ba illa ƙarya ce kawai zuka tamalli ne kawai kuke muna zuki tamallita ƙarya ta kuke ba Allah bai aiko ku ba wannan ita ce amsar da suka ba suka ba wa'annan manzanin da Allah ya turo musu ko kuma ka ce wanda annabi isa ya turo musu idan ka dauki wancan kauli amma dai ka dauka cewa manzanni ne na Allah kai tsaye ba annabi isa turo su ba Allah ne turo su ya yi zama daidai ga zahirin qur'ani kamar yadda qur'ani ya nuna a zahirin sa ina fata an gane wannan suka ce to shikenan mu Allah ne ya aiko mu suka ce ƙarya kuke ba Allah ya aiko ku ba kuma ku mutane ne irin mu wanda wannan ya yana da shi abubuwan da ya kamata mu fahimta manya manya babban darasin da muke fahimta shine annabawa Allah dukkanin su mutane ne kuma daga cikin hujjojin wa'anda suka ki yadda da annabawa Allah wai shine wa'anda annabawa Allah mutane ne su kuma ba za su bi mutum ba wannan wata hasada ce wadda ke ba ta iya rabuwa da mafi yawan mutane idan Allah ya daga darajar wani bawan Allah sai ka ce to don me Allah zai daga darajarsa gane da ni da she duka mutane muke da ni da she duka yan bargu ne da ni da she duka yan gidan sarauta ne da ni da she duka yan gidan kaza ne da ni da she duka yan kaza ne to don me Allah zai daga darajar ta ni bai daga darajar ta ba to wannan ne abin da zai kawo matsala kenan ashe Allah na daga daraja wanda gida ma in aka daga daraja wuri kake baka yi ba sai Allah kara mai daraja kai kuma sai Allah ya mai shi ka kasa bawushe na cewa hasada ga mai rabo taki to haka take duk lokacin da Allah ya daga daraja wani kake kai baka yi ba to kana fada da Allah ne ba da shi kake fada ba amma lokacin da kai da daraja da Allah ya wa wani to kai ma sai Allah ya mata ka ina ba ta an gane wannan to shi dai sai suka ce to su dalilin da yasa ba za su yi imani da wayannan annabawan ba ai saboda mutane ne da Allah ya aiko ni jinsin da ba mutane ba kamar mala'iku kamar aljanu za mu yi da amma a turo muna mutane yan uwanmu a fifita su akan mu mu ba mu yi da wannan ba in antum illa takribuna ƙarya na kuke yi yanzu haka zaka samu wani idan ya sha bidiya ya koshi sai ka ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallama bawa Allah ne manzo Allah ne sai ka je cewa ai annabi Muhammadu ba mutum ne ba wanda ya ce annabi Muhammadu mutum ne kahirina la haula wala quwwata illa billah shi fa Allah da kansa ya wada kul inna ma ana قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد نعم قل الله كي تشوى دنيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم نيفا متنكي إذا يتشي بشر ني متنكي كي كاسم متنكو to don kaka ce a to eh mutum ne amma ba irin ka ba zai ce mislukum irin ku ni mutum nike kuma mislukum irin ku ina zuwa kasuwa ina cin abinci ina aure an san mamata an san babana saboda ka mutum nike dan wanku yuha ilayya ana yomin wayi. ana yomin ban maki na da kai kai ba yoma wayi. ni ana yomin wayi. ina ba an gano nan manzo Allah annabi Allah ne Allah ya masa wayi. kuma idan kace annabi ba mutum ne ba to zaka rasa inda zaka kai shi domin babu wani jinsin da yake da adam daraja a cikin duniya babu shi in ka daga shi daga cewa ba dan adam ne ba ba mutum ne ba to zaka nemo aina mina na to domin ya ya adam Allah ya karrama su wala kada karramna bani adama wala qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah da kansa yake mun karrama yaya adam mun fifita su kan dukkan halitta mun daga darajar su a cikin ruwa mun daga darajar su akan tudu ka gane su cikin ruwa suna tafiya kamar sarakuna ka gane su bisa tudu suna tafiya kamar sarakuna in suka shiga ruwa su an manya in suka hito ruwa su an manya wa haka in ba da adam ba wallahi ko aljani tsoro mu ya kai wanda bai da tauhidi shi ka tsoron aljani ni yanzu ka gaban tsoron aljani <laughs> kun gane ko in kaga mutum na tsoron aljani bai da tauhidi bai san Allah ba aljani mai aljani aljani aikin banza ne shi ma kai ne tsoron mu yake ji tsoron dan adam yake yi mala'iku da kuke gani suna da daraja masu ba ta saba ma Allah masu bauta Allah ne ba ta saba ma Allah suna da kima suna da daraja su ne masu hidima a gaban fadar Allah haka Allah ce su zo su wa baba mu sajida su zo su wa kakanmu annabi Adam alaihi salatu wasallam sajida idan ba mu da daraja Allah zai sa awa baba mu sajida wanda ya girma babanka bai girma maka ba ai ana sanin girma daga iyayenka idan iyayenka suna da girma kana da girma idan ba su da girma to sai dai ka nema makanka girma yanzu akwai wanda zai tashi gidansu na da girma sai ya hauri ga girman akwai wanda shi kuma ya iske gidaje iyayensa ba girma amma sai ya ma gidan girma ko ba haka ba yawwa kenan idan babanka na da girma kana da girma idan babanka bai da girma to zaka nemo makanka ne shine wata shekara da wani malami na kasar nan ba sai na faɗe shi ba yanzu yana taka mana sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana taba muna sunnoni hadisai tabbatattu a cikin sahih bukhari a cikin sahih muslim nace malamin nan bai san abin da yake yi ba domin abu na farko dai shi fa da yake saye da ita ba riga ta ita ba riga baba ne na dauka yasa ba ta ci ta ba ta baba ne ne fa ya kamata ya san darajar babansa ni kawo su malamai na sunna na kasar nan irin Dr. Mansur Sokoto irin shek Jafar mahamudu Adam irin shek Kabiru Haruna Gombe irin shek Abdullahi Balalau irin sautus sunna shek Yakubu Musa Hassan Katsina sautus sunna irin manya manya malaman mu na kasar nan na sunna nike mafi yawan su su suka jama kansu girman ba daga iyayen su ne ba wasan baban Ja'far Mahmudu Adam wasan baban Abdullahi Balalau wasan baban Sheikh Kabiru Haruna Gombe wasan baban Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina sautin sunna ba ba daga ba ba daga rigar baban su suka dauko suka saba su suka jama kansu wannan girman ina fata an gane wannan to ashe kana iya samun girma ta iyaye kake iya samun girma kuma ina ta hanyar da kai ne ka je ka ja kanka kai ne ka je ka nemi ilimi ha Allah daga darajarka ko ka nemi duniya Allah ya baka Allah daga darajarka wannan duk akan akan samu haka ina fata an gane wannan to wa'ina annabawa Allah da Allah mai girma da daukaka ya aiko suna da daraja domin ƴaƴa Adam ne ƴaƴa Adam suna da daraja a duniya babu wani jinsin da kai ƴaƴa Adam idan kace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba da Adam ne ba to zaka rasa wani jinsi zaka kai shi domin ba jinsin da ya kai ‘ya’yan adam idan ka ce mala'iku ne mala'iku yanzu muka kare ya muku cewa su ne Allah yake su je suwa annabi adama sajada. idan ka ce mala'iku ne idan ka ce aljani ne ko jinsi aljani ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama jinsi aljani ‘ya’ya ne na iblisu shaydan shaydan babu la'antacce a duniya irin shaydan to idan ka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama jikan shaydan ne ka naka sashi ko baka naka sashi ba idan ka ce mala'ika ne ka naka sashi, saboda ka babu karramawa babu darajantawa babu girmamawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar ka bashi cewa yadda Allah ya bashi dan adam yadda shi kansa ya bar kansa dan adam yace innama ana abdullahi wa rasuluhu faqulu abdullahi wa rasuluhu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace ni bawa Allah ne manzo Allah ne duk yabon da za ku yi min duk karramawa da girmamawa da za ku yi min ku faɗe ni matsayina da Allah ya bar ni innama ana abdullah ni bawa Allah nake kuma rasulullah manzo Allah wannan daraja ita ce daraja da ta wuce kowace daraja in ka bar manzo Allah nan ka karrama shi ka girmama shi idan ka dage shi daga wannan matsayin da Allah ba shi cewa ba mutum ne ba cewa kaza wa kaza wannan kana son ka nakasa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ku mu kuma ba za mu yadda da wani wanda ce nakasa daraja manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam daraja manzo Allah shine daraja da Allah ya bashi Allah ya hika sanin darajar manzo Allah shi manzo Allah ya fi ka sanin darajar kansa saboda wannan darajar da Allah ya ba manzo Allah ita ce daraja wannan matsayin da Allah ya ba manzo Allah shine daraja matsayin wannan matsayin da manzo Allah ya ba kansa shine matsayin wani matsayin da kai zaka kawo ko malamin ka zai kawo wanda ba na Allah ya kawo mai shi ba babu shi Qur'ani babu shi hadisi ba matsayi ne ba nakasawa ce ina fata an gane wannan Allah ka samu gani to shine Allah ke cewa wa'annan annabawan wato da suka zo suka yi wa'azi mutanen su hujjar su cewa ba za su yi imani da su ba domin cewa su mutane ne saboda ka tunna mutane ne ba za su bi su ba kuma su ƙarya suke yi to me ya faru قالوا suka ce to rabbuna ya'lam ubangijin mu ya san inna ilaikum lamursalun mu fa manzani ne zuwa gare ku ko da ku ba ku sani ba ko ba ku yadda ba Allah ya yadda wannan shine da'awa ta Allah da'awa ta gaskiya idan duka aka haɗu aka ce kai ƙarya ne in dai kai ka san akan gaskiya kake wannan kare ya bata ma rayuwa wannan kai yasa ka yi sanyin gwiwa a ya kamata ka ƙara kaimi ka ci gaba da dawa tunda kai kana da confidence cewa abin da kake faɗa gaskiya ce daga wajen Allah ne kai kana da hujja cewa daga wajen Allah ne kana da hujja cewa daga Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallama to karka damu saboda ka yanzu ku in ba ku gane ba to inna wato rabbuna ya'lam ubangijinmu shi ya riga ya san inna ilaikum lamursalun mu manzani ne idan Allah ya sani saboda ka eh, eh, duk wanda zai sani ya sani wanda ma bai sani ba kar ma ya sani ba ruwan mu Allah dai muke bukata ya san cewa mu manzani ne Allah muke bukata ya yarda da aikin mu ba wai ku ku yadda ba ba wai ku ku gamsu ba Allah ya gamsu shine manuwa saboda ka mai wa'azi yayi kokarin ya gamsar da Allah yayi kokarin ya tabbatar da abin da zai faɗa shine gaskiya abin da Allah yake so kenan amma ba wai dole abin da mutane ke so ba don mutane wato bai da za a yi su zo daidai ina sa ya la shatta ɗabi'a ku da halayenku daban-daban ne wani zai yadda wani zai karyatawa to idan kace dole sai kowa ya yadda to ba za ka samu hakan ba dole wani zai karyata dole wani zai yadda kar karka nemi gamsar da mutane ka nemi gamsar da Allah ridwan nasi gayatul la tudrab gamsar da mutane wata gaya ce wadda ba a iya cin mata shi yasa Allah manzo Allah ke cewa Allahu wa rasuluhu A haƙƙo an yurduhu in kanu mu'minin Allah da manzonsa shine suka fi cancanta ku gamsar da su ku yarda da su in mu'mini ne haka ma ayat Qur'ani ta ambata annabi ya fada Qur'ani ya fada Allah ka samu gani na'am wa ma alaina illa al-balagul mubin kuma wa ma alaina illa al-balagul mubin ba abin da ke kanmu in ba yadda wannan manzancin ba biyarwa kuma bayyananne ba wani lungo, ba wani kona za mu iyar kai tsaye daga waje Allah Allah ya ce ai fada ba mu tsaya muna wani lunge lunge wani eh, lalabe lalabe a فاصدع بما تؤمرني كوي فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين kawai zaka je ka faɗi abin da Allah ya fada sawa'un wani ya yadda ko ma bai yadda ba kawai faɗi abin da Allah ya fada eh, faɗi eh, faman sha'a falyakfur وقل الحق من ربكم نعم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر نعم. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها نعم. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقل الحق من ربكم ku faɗi gaskiya daga wajen ubangijin ku Allah ya faɗa ku faɗa annabi ya faɗa ku faɗa sawa'un gwamna na so baya so shugaban ƙasa na so baya so komishina na so baya so su mai alfarma na so baya so su mai martaba na so a mai martaba na gaba ya yadda shine Allah mai martaba na gaba ya yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama faɗa duka abinda Allah ya zo da shi kawai fada fasda bi ma tumar wa qul haqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna atadna lil zalimina naran ahata bihim suratiquha Allah ka samu dace to kaga wannan shine gaskiya wato hanyar Allah ce ta gaskiya Allah ya ce mu iyar da wannan gaskiyar wa alaina illal balagul mubin sai iyar da manzanci iyarwa kuma na gaskiya ba tare da boyewa ba ba tare da lungu ko ko wata kwana ba a za mu faɗa mutane abin da Allah ke so daga cikin ababen da ke kawo ma da'awa illa shine a rinka jin tsoron faɗa ma mutane gaskiya a rinka jin tsoron faɗa ma sarakuna gaskiya a ga wato gwamnati ya dauko hanya da ba daidai ba sarakuna sun dauko hanya da ba daidai ba amma sai ya malamai suna ɗari ɗari ba sa iya faɗa wannan babban matsala ce babban illa ce domin su malamai magada annabawa ne su ko magada annabawa ana son duk wanda ya samu yayi kuskure su gaya masa ana son talaka in yayi kuskure a gaya masa don ya gyara mai kuɗi in yayi kuskure a gaya masa don ya gyara mai mulki in yayi kuskure a gaya masa sai ya gyara kowa ya yi kuskure a gaya masa sai kasa ta zauna lafiya amma idan ya zama kuka san yan shan miya duk abin da aka faɗa inda kuka ga ake bukata a je a faɗi eh, inda ake abin da ake so a faɗi shine za a faɗa yayi daidai ko bai daidai ba kuna da matsala wajibi ne dole ne malami ya washi wa gaban da'a da biyayya amma fa ina a wajen da babu sabo Allah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi babu da'a ga dukkan wani wanda aka halitta a wajen ba wanda aka wa wanda aka halitta da'a wa wanda aka wa halitta da'a domin ka saba ma Allah wannan Allah bai da wannan da'a ba amma Allah ya da yi musu da'a fil ma'ruf idan suka bada umarni na aikin kure sarki ya ce ka zo ka yi tafsiri sai ka zo ka yi tafsiri ya ce ka je ka saurari tafsiri ka je ka yi ya ce ka je kasuwa ka nemo abincin ka je ka nemo ya ce wannan gurin da ka zo ka aza gina dinin nan bata dace ba akwai cutarwa ga al'umma ka dauke ta dole ka dauke ina wata an gano na wannan duk ma'ruf ne amma yace kakka yi azumi zaka yi masa biyayya yace kakka yi sallah zaka yi masa biyayya yace ka ai wa'azi zaka yi masa biyayya a wannan ba shi da ma ta'atu fil ma'ruf ya Allah ka samu gani wa ma alaina illa al balagul mubin na'am قالوا إنا تغيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا سكتي إنا تطيرنا بكم mu mun samu shi'umci da ku me yake nufi da shomci? Larawa suna da wani wata al'ada wanda kuma ba larabawa kadai ba har mu a Najeriya kabilunmu daban-daban da ke cikin Najeriya suna da wannan abun idan wani abu ya faru sai ake to shi kawo shi abu kaza shi ya kawo shi maimakon a bari cewa Allah ya kawo sai ce abu kaza ya kawo shi ka ka yi tafiya a ranar larba sai wani abu ya same ka ce dama an gaya maka ai ba a yi tafiya a ranar larba an gane wannan ka gina sabon gida ka koma a ranar asabar ka sauka a wannan gidan sai kawai Allah kawo gobara gidan ya kone ya ce hin mun gaya mai ai dama ba a sauka sabon gida a ranar asabar ai akwai matsala an gane wani ka yi bako ka sauke shi sai ka wani Allah ka mauna wace ka bakon nan ya zo muna da illa kaga da zuwansa kaga wani abu da ya faru ya je yi aure yana son matarsa ya aure matarsa lafiya lai yana son ta ta zo gida kasuwancin su da yana tafiya sama sama sai yanzu kuma aka fara dan komawa kasa da idan ya fita kasuwa yakan iya samu daga dubu biyar zuwa dubu goma yanzu kuma tunda amarya ta zo in ya hita kasuwa da ke da ke ya samu ɗari biyar da ƙe ya dawo to ana cin wato ɗan ribar da ake samu a canye ba samu wata ba haka fara shiga uwar dukiya har bashi ya fara shigowa har da abubuwa ya zama gaba ɗaya aka rufe shago aka jance kan ai dama mun gaya ma wannan matar da ka auro to ba ta da farar kafa tana da bakar kafa ne kaga shi umci kenan an gane wannan eh mota ya sau sai ya samu matsala ce to dama kaji motar na akwai matsala abu hawa ne ce wannan akwai matsala gida ne akwai matsala mata ce akwai matsala so wayan abubuwa tun dadewa ana iri wannan abun to yanzu ga manzanni Allah ya aiko sun zo sun yi wa'azi an ki yadda da wa'azin sai kuma ga wani abu ya same su sai suka ce to manzannin nasu suka kawo ko da suka zo kasar nan muna zaune lahiya ba mu da matsalar komi amma su riga sun zo sun zo suna ce mana Allah ya ce suna cewa annabi ya ce to wannan shi ya kawo mana dukkan bala'in da yake faruwa dukkan musibar da ke faruwa ai su ne suka kawo muna wannan kaga musiba ce wato ana shi'umci kenan da annabawan Allah ma wannan kusan shekara biyu da suka wuce na ji wani malami yana wani wa'azi wanda wannan abin ya tamin da hankali kwarai da gaske sai yake cewa duka abubuwan da ke faruwa a Najeriya abun da ya shafi Boko Haram abun da ya shafi kinnafin abun da shafi da rashin tsaro karyewa tattali arziki yake duka malama wahabiyawa ne malaman sunna malaman sallafiyawa ne malaman izala ne su suka kawo nan bala'i ai shekarun da suka wuce da babu izala wannan abubuwan duk babu su ai sai da izala ta zo ne sannan abubuwan suka zo ai izala ta kawo su bai san komai a izala ba sannan bai san komai a wannan bala'in ba na'am izala ta zo ta iske mutane cikin jahilci an karanta da mutane sunna ta zo wahabiyancin ya zo salafiyancin ya zo ya iske mutane cikin jahilci an zo an karantar da mutane an gane sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu kai kuma sai ka dauka cewa wannan karantarwa da ka karanta mutane suka gane sunna suka gane annabi annabin Allah suka gane darajar manzo Allah suka gane tauhidi wai su ne suka kawo kinnafin wai su ne suka kawo wancan bari mu gaya ma abubuwan da ya kawo wannan abun sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ya rike da Najeriya in bancin da wannan sunnar da ba mu san inda muka fada ba a hali yanzu kasa abun da ya kawo mana bala'in kinnafin kasa abun da ya kawo mana bala'in boko haramun to malaman miyagun malamai su su kawo muna wannan abun ba malaman sunna ba miyagun malaman bid'a su su kawo wannan bala'in shekara goma da suka wuce ba mu san akwai wasu mutane da ake ce mata hakika ba shekara goma da suka wuce ku kuma izala ka aikewa shekara goma ba san da ita ba bai yiwa shekara goma da suka wuce Najeriya ba san can hakika ba menene hakika hakika shine wanda zaka iya cewa wani mutum Allah na shiga cikin jikinsa sai ya zama Allah shi ma mutum na iya kaiwa wani matsayi inda zai bar ibada gaba daya da muna ji ana faɗi wani abu amma ba su bayyana ba amma yanzu sun bayyana ko ba su bayyana ba tsakaninku da Allah sun bayyana ko ba su bayyana ba ba kawo wani wanda aka ce ma Allah ba a Najeriya ba kawo wanda ake cewa shine uban Allah ba a Najeriya ba kawo ba a zagi Allah ba a Najeriya ba zagi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba a Najeriya ya za a ya zagi Allah a zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka ce ka Allah kawo boko haramun ka Allah kawo nafi a Najeriya zagi Allah karara an zagi Allah a Najeriya kuma mun ji shi kuma da sunan addini ba ya hakan ba miyagun malamai su suka ce ma mutane su dauki Qur'ani su sa cikin masai wannan za su samu mulki mu wani abun da ya faru a Zamfara tsakanin ku da Allah malami suna ke bada wannan fatawar amma kun san da cewa miyagun malamai suke bada wannan fatawar kuma su ne hayyan suna bada wannan fatawar suna cewa a sa Qur'ani cikin masai wannan in kana bukata sun san haramun ne shi wanda zai sawa ya san haramun ne amma sai suke ayi idan aka yi arziki za a samu kuma malaman bid'a suke wannan ko ba malaman bid'a ke wannan ba malaman bid'a ke wannan ko ko malaman sunna ke wannan abun malaman bid'a ke wannan abun to yanzu wa'annan da suka yi wannan duka ba su suka kawo boko haramun ba ba su suka kawo kidnapping ba a Najeriya amma wanda yake abauta ma Allah shi kada shi ya kawo kidnapping wannan shine tilka tilka izan kismatun diza wannan ya zama wato rashin kan gado ma ne a fahimtar ka kan gado rashin sanin kan gado ba ma baka ma san kan gado ba kenan wanda yayi wannan ta'addanci ba shi ya kawo bala'i ba a Najeriya fa aka samu wanda mata aure za ta zo ta ce masa tana buƙatar a kashe mata kishiyarta kuma ya ce zai kashe kuma ya kashe ya yi dabarun da zai kashe ta da izinin Allah kuma duka malaman kun sama yan izala ne ba a Najeriya ake samun malamin da ke cewa matar aure ce za ta zo tana bukata a gare shi ya ce lalle bukatar tana da wahala amma ana iya yi sai dai kuma sai in ke shirya ta ce menene shirin ta ce to rubutu zai yi gaba a zakari na saki kwanta sai in sami ki baya haka ba a Najeriya malaman bidiya ke wannan ko malaman suna ke wannan wannan duka bala'in bai sa boko haramun ya zo ba sai malamin sunan da ke kira zuwa ga tauhidi sai malamin sunna mai kira zuwa ga sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a Najeriya fa ake samun malami wanda ke cewa ga lakani zai baka amma sai ka kawo masa jariri wanda bai wuce wata ɗaya ba a haihuwa kuma a kawo jaririn a yanka shi a sha jininsa a Najeriya aka samu malamin da ke cewa sai an samu mace mai ciki a kawo ta a kashe ta a feɗe ta a fidda jaririn da ke cikin cikin ta a yi amfani da wannan jaririn a Najeriya aka samu a ce matar da ke da ciki ba ma kashe ta za a yi ba da ranta za a feɗe ta a fidda jariri duk Najeriya aka yi wannan amma duk wannan musu kawo ma Najeriya bala'i ba sai wanda ya ce a daina wannan bala'in a daina wannan ta'addanci da wannan zalunci a zo a tsaye akan tauhidi a yi da Allah kada yake bautawa a yi da cewa duk ibada da za a yi ba za a yi ta ba sai wanda annabi ya koyar sallallahu alaihi wasallam wai shine dan bala'i shi ya kawo bala'i shi ya kawo kaso kaji wannan mutane abinda suke ce ma wayannan annabawan kenan inna tatayyarna bikum duk bala'in da muke fuskanta ku kuka kawo shi ku kuka kawo mana duk musiba da ta kawo mana kasar nan ku kuka kawo inna tatayyarna bikum mu muna ganin kun kawo mana tatayyuri wato mu kun dukkan musiba kun kawo muna la illam tantahu idan ba ku hanu ba bi ma'ana idan ba ku daina ma wa'azin da kuke yi ba lanarjumannakum za mu halbe ku za mu jefe ku wala yamassannakum minna azabun alim lalle azaba mai radadi za ta shafe ku daga wajen mu idan ba ku daina ba za mu shafe ku da azaba za mu yi muku azaba in ma ba ku bar wa'azi ba domin wa'azi ya kawo mana bala'i ya Allah ka shirya mu ashe ba yau aka aka saba da wa malaman sunna wannan ta'annuti ba ya Allah ka kare muna malaman sunna na'am qalu ba'irukum ma'akum أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قالوا سكتي طائركم معكم سكتي أغسكر مغانا بموك كاومك با musiba ku ku jawo makanku kamar yadda muke gaya ma yan a Najeriya musiba da kuke cikin ta takin nafin da boko haramu ku ku kawo ai can da boko haramu ya faru akwai inda miyagun malamai suka yanke cibiya kamar Borno akwai inda gobe da nisa ya yanke gindi kamar Borno ai daga can ne abun ya faru a jarwa kenan zamfara ba nan aka samu qur'ani cikin tolel ba to shine duk bala'in kenan sai dai ku kyan muna mu da eh, jihar Kebbi jihar Sokoto jihar Katsina jihar Neja ba mu da wannan miyagun malaman ba sai muna karhi sosai ba amma kuma saboda bala'in ku ya shahe mu ku ku jawo bala'in ku ku ku jawo mu su ya Allah ka shirya mu da'irukum ma'akum musibar da ta shame ku ku ku jawo ba mu ba a in zukirtum yanzu don an muku wa'azi an ce ku rike tauhidi an ce ku rike manzo Allah shine zai kawo muku bala'i wazi ke kawo bala'i nasiya ke kawo bala'i bi sunan manzo Allah ke kawo musiba a in dai kaga haka to kai ne dan musiba kai ne ka kawo kanka a in zukirtum bal antum qaumun musrifuna ku dai mutane ne mu barna ke kawai kuka hau wannan bana ita ce ta kai muku wasa, amma gaskiyar magana mu ba mu ne muka kawo muku wannan ba wa'azi ba shi ya kawo muku ba bal wa'azi ma ya kare mu ya kare mu na kasar mu na'am وجاء من أقفى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من أقفى المدينة رجل sai wani mutum ya zo daga wanda ya fi zama nesa ga madina wanda a can nesa a fasarar imam al-qurtubi shine shamun dinkin tuna haifi mutum biyu da zu to yanzu ga na uku ya zo wannan mutumin da ya zo daga nesa ba ko kusa ga gari yake ba nesa yake dama bayan gari yake ya ji labarin za a kashe wayannan mutane masu wa'azi an ce masu wa'azi sun kawo bala'i za a kashe su shi ko su ya tashi ya ga darja wayannan malaman masu wa'azi ya ga bai dace a kashe malami mai wa'azi ba bai kamata a musguna ma malami mai wa'azi ba sai ta so ya sheko da gudu yes a yana gaugawa qala ya qaum yace ya ku mutane ittabi'ul mursalina shawara ta kai ku bi manzalina ba batun kashewa ba ba batun taqayyuri da su ba ba batun musguna musu ba ku bi su ku bi wayannan manzani ittabi'ul mursalin ku bi manzani kaga Allah ya taimaka manzani wayannan Allah ya taimaka musu yanzu ko yanzu ga wani mutum yanzu yana yana kama habibun najjar kenan je gaba ittabi'u man la yas'alukum ajran tabi'u ittabi'u man la yas'alukum ajra ku bi wanda ba cewa sai kun biya shi ba cewa an kai sai kun biya a cewa an kai ka zo ka saurara yanzu ga masalaci nan ciki don Allah wanda zai shigo masalaci nan sai muka ce ka naira goma ko ku naira ashirin kai ko naira biya an ce ka basuwa a ce an kai kawai ka zo ka saurara fi sabilillahi ka saurara kai ma kanka zaman ka nan wani wa'azi ne lada kake samu kamar da mai wa'azin zai samu kai ma za ka samu saboda ka addini Allah kinan ba addini ne wanda ake cewa sai ka biya ba a'a addini na kowa ne inda na inda na wani na wayo a ce baka shiga addini sai ka biya kamfanin wani na in zaka shiga sai an biya ai akwai wahala ko don wani zai yi tsada farashi zai tashi farashi hannu hannun jari zai tashi amma Allah wa a addinin sa kyauta na zaka shigo sai dai in ka shigo kuma in kana bukatar ka sa ma kanka jari wannan kuma sai ka sa in baka sai kuma zauna haka na ran tashin kiyama kowa kaga yana diban nashi kai kuma baka da naka an gani ba sai ka biya ba ittabi'ul mursalin ku bi manzanni nan ittabi'u man la yasalukum ajara ku bi wa'inda ba ba lada suke cewa ku biya su ba ba cewa su kun kai ku biya su ba wa hum mutaduna kuma shiryayyu ne don kuna ɗari ɗari cewa wai ba shi ne ba kila in kuka bisu su za su bata da ku a ba bata tuni ba a shi ne ku bi su na'am وما لي لا أعبد الذي wa وإليه ترجعون aka ce to kaga ne kai muna muna ganin take take ka kila ka bi su ko yace eh, wa mali la attabi allazi fatarani me yasa ba zan bi wannan da ya kagalita ta shine Allah ba wa mali la a'budu allazi fatarani me yasa bana bautawa wannan da ya kaga littata shine Allah wa ilaihi turja'una da ni da ku da su da su da kowa ga Allah zamu komawa me yasa bana bin wannan da zamu koma gaban sa shine Allah to daga eh gaskiya ne na riga na bishi dole in bauta ma Allah ni ka na'am أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني أني شفاعته شيئا ولا ينقذ yake cewa a attakhidhu min dunihi aliha yanzu zan rike wasu ababen bauta ba Allah ba Allah kada nike bauta yanzu zan rike wani alai wanda ba Allah ba in rike wani wanda mai tuwo mai cin tuwo mai shan kunu har da miya kuka <laughs> a ce shi zan bautawa ana rike hukunjiya kusan shekarun da suka wuce na rijiyo aka samu wani sufi yana wa'azi baba uba Allah in yasi baba uba Allah in yasi rijiyo wa cikin nejan nan da muke cikin ta duk su suka kawo na bala'i na wallahi su ne wallahi ka dibi wani ka ce mai shine uba Allah wannan musiba ce wallahi bai kamata ce musu malamai ba <laughs> Ka gidan ka da ya ce bai kamata ce musu malamai ba to amma su suna cewa malamai ne amma ba malamai ne ba Allah hakika kamar da kaji kiran ba malamai ne ba gaskiyar magana amma su abin da suke dauka malamai ne bal ma abin da suke dauka duk malamin sunna jahili na abin da suke dauka su ne ke da ilimi su ke da ilmi zahir su ke da ilmi batin ilmin ƙarya dai ba mu ilmi zahiri ba qur'ani hadisi ba <laughs> Allah ka samu gani ya Allah ka kare mu ya Allah ke cewa a attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni rahmanu bi burri la tughni anni shafa'atuhum shay'an yanzu zan rike wani ababen bauta ba Allah ba wanda idan Allah shi mai rahama ya nufe ni bi durrin da cutarwa la tugni anni shafa'atum shay'an ba wanda ya isa ya hana a cuta mini cikin su duk wanda zaka bauta ma idan Allah ce zai cuta ma wallahi bai isa ba ah yanzu ce akai malaman eh, eh, bunnan Borno malaman gabar suke da dabaru su suka ce su adda kun fa yakunu to ga su da kun fa yakunu ga boko haramu shekara goma sha har yanzu kun fa yakunu bai magani boko haramu ba ko yayi a inda da gaskiya ne sai gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha duk sai suke to yanzu kowa sai ya janye a janye sojoji a janye mopol a janye wane ne a ce malaman ku zo ba kuna da baduhu ba eh muna da baduhu kuna da maganin bindiga eh muna da maganin bindiga kuna da maganin eh muna da to bismillah ga yan boko haram can dole ku ji ku kawo mana su ku kawo mana su yanzu zaka yi mala ya ce wallahi ni dai na <laughs> na ma aji malantakar Allah ka shirya mu eh ba sa iya hanawa wallahi duk bala'in da ake ba sa su ba su da amfani in ba shari za su jawo mutane ba duk alheri ba su iya jawo yanzu ga yankin nafa na cikin daji so adabi mutane kawai a samu malaman bidiyan ga ce ku je ku yi muna maganin su ku je ku yi musu magani duk su mutu kowa ya huta kasar ga ba ku kuna da maganin kashewa ba gobe da nisa to ba ma ku je ku yaki da su ba kawai ku yi magani duk dan kin nafa ya mutu daga yau <laughs> suna iyawa ba su iyawa to wannan duka shirme ne ake guda mutane kawai ana son a aza mutane ku gane cewa Allah ɗaya ake bautawa Allah ɗaya ke iyawa a bi Allah sai a dawo kana ana muku kyabbuɗa ana muku dibaru dibaru a raba ku da Allah يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو idan Allah ya nufe ka da cuta ba wanda ya isa yi ma wannan cuta in ba shi ba to da kawai mutanen da kuke ganin cewa suke da magani suke da kaza suke da kaza ba su iya muku komi wallahi mu koma ma Allah gaba ɗaya mu wala yunqizun ba sa iya tsamo ka in ka fada cikin wannan musibar ba sa iya tsamo ka na'am inni idan lafi balalin mubin inni idan lafi dalalin mubin har idan ni bi wani wanda ba Allah ba ina cikin bata kuma bata bayyana nan bata ya Allah ka kare mu inni amantu bi rabbikum fasma'u kai ni fa yanzu kan magana ta kari na imani da ubangiji na fasma'u ku saurare ni kila dukulil janna ya riga ya yi imani sun ce a kashe an kashe Allah ce to shiga aljanna kila dukulil janna ce shiga aljanna shi kenan ka huta da fitinar duniya ka huta da zafin duniya ka huta da matsalolin tsaro ka huta da talauci ka huta da komai shiga aljanna kawai fada kulil janna Ƙala na ita ɗan yalin. Ya ce, kai kai kai ashe haka a kashe ka saboda addini Allah haka yake da daɗi, wai wai wai ya laita kaume. ina ma mutane na da suka kashe ni, ina ma mutane na da suka yaƙi da ni, ina ma mutane na da suke faɗa da ni, da dai sun san matsayin da Allah ya min? ya laita kaume ya alamu na bima gafara li rabbi, saboda gafara da Ubangiji na ya yi mini. Bima gafara li rabbi wa ja'alani min al-mukarramin. Amma dai sun san gafarar da Allah ya yi mini ya sanya ni cikin manya-manyan mutane. mutane masu kima yau na zama cikin manya ba irin manyan duniya ba manyan lahira har na cikin manyan lahira ina ma dai da sun san wannan da su ma sun bi hanyar da ni bi wasu biya raka ma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik